to yanzu saboda na yarda da hankali da natsuwar shi duk da na san wajen shekara hudu na san shi sai da na ƙara bincike a kan shi kafin na yarda in haɗa ku ban ce sai kin so shi ba amma ki bashi dama da Allah zai zo an jima da yamma to nan muka tsaya yanzu ka za mu ci gaba sake karanta sakon tana na fuska da ne karo na farko da wata magana da ta danganci samari ta taɓa hada ta da uzaifan Wataƙila, shi ya sa ta ji zancen ya zo mata daga sama. A wani bangaren kuma, tana jin kamal ɗin bai mata ba tun kafin ta gan Saboda tana da yakinin ko ƙafar Hamza bai kama ba. Ita ko yanzu a zuciyarta, Hamza ya mata satin ɗin wani standard da za ta dinga auna duk wani namiji da zai kalle ta da sunan soyayya. Allah ya kai mu, ta amsa mahuzaifin da ta ga ya zo online. Na gode kan wata. Allah ya tabbatar mana da alkhairi sauka te kawai ba za ta ce amin ba na abin da bata gani ba ba wani alkhairi ita idan ba ganin shi te ba tashi tai ta fito tana faɗa ma anti za ta bako da yamma daga ina waye shi anti ta tambaya tana tsare hindin da idanuwa ban san shi ba ni ma abokin ya huzaifa ne yanzu yake faɗa min kai antin ta jinjina fuskar tana sake da alamun yarda ta san sukan taɓa kishi tsakaninsu ita da maman amma babu ayar tambaya ƙaunar da ke tsakanin yaran huzaifa ba zai yi taɓa aminta a zo wajen hindatu ba sai wanda ya yarda da tarbiyyar shi yanzu hindun ce matsalarta don haka fafur duk yadda anti ta sota da musa kai tsaye ta ce ba ta son shi guntu ne tana kula da yanayin yarta zuwa yanzu addu'a take mata babu dare ba rana Allah ya mata zaɓin alkhairi ya tsayar da hankalinta kan mutum ɗaya ta gaji da sauka da saukewar da hindu take wa samari za ta so ta yi wa baba maganar to amma zai goyi bayan hindu ne tun da ba ta laifiya idanun shi ki ba shi dama hindu kar ki duba wani kyawu na halitta ina faɗa miki ba shi yake rike aure ba kai kawai hindi ta jinjina ma antin tana wucewa ta koma ɗaki ba wai don maganar antin ta shige ta ba kyawu kam shi ne ginshikin komai a wajenta ita kanta antin babu ta zaɓo kuma ba shi da muni babu dalilin da zai sa ta saurari mummuna shi ya sa mata ke addu'a babu gajiyawa kyakkyawa fari dogo mai kuɗi na fitar hankali ba za ta zo tana kwana a duhu ba ko ta fito tana kininiyar shiga kicin gara ta san aure ta yi ta ga bambanci daban da na gidansu tana ɗaki a dafuwa kawo mata ba za ta ƙi ta mijin da ya iya girki ba ma tana bacci tashe ta haɗa musu breakfast yadda ake a littafin hausa ai soyayya da banci in ba ta jin shi har bayan zuciyarta ba abin da zai sa ta aure shi karfe biyar ta ga kira da bakuwar lamba ɗagawa ce tana karawa a kunnanta assalamu alaikum muryar shi ta daki kunnanta da wani irin sanyi da ya sa ta gyara zama tana an same shi sallamar kamal ne ya kike sosai muryar tashi ta mata daɗi da ɗan murmushi a fuskarta ta ce alhamdulillah ina wuni amsawa yana ɗorawa da afon kin gani sai yanzu ina cikin gidanku miƙewa ta yi ga fitowa ta faɗi tana neman hijab ɗin da ta fito da ita ta asma ce ma ita ba ma bociyar saka hijabi ba ce lokaci zuwa lokaci takan saka ba ta da su da yawa ma ta fi saka a baya yanzu da zamani ya zo sai ta ɗora kimono wasu lokutan bata dai san dalilin da ya sa ta zaɓi hijabin ba yau ruwan toka ce da ta haska ta ba kaɗan ba fita ta yi zuwa falo tana zira takalmanta da suke kofar ɗaki tana fita ta kicin ɗin gidan ta zagaya don akwai hanya ba sai ta bi ta falon mamu ba daga nesa ta fara hango shi kan mashin roba-roba a zaune mashin hindu ta faɗi tana taɓe baki lallai za ta sallame shi ya koma inda ya fito ƙarasawa ce tana mishi sallama haɗi da ƙare mishi kallo cikin raini ba ta ga dalilin da zai sa shi zuwa mata da jallabiya da hularsa tashi kafe ya kwakwa kamar sabon ladani ba ga wani gemu da za ta iya kirgawa tsaitsaye kamar dole aka ce sai ya aje gashin da ya ki bashi haɗin kai murmushi yayi hakoran shi na bayyana guda ɗaya ya karye ba shi da muni amma san bai mata ba duk da jallabiya ce a jikin shi tana iya gane siriri ne ba kaɗan ba ta yadda ta yi ƙoƙarin ganin ta mishi fara'a ko don huzaifa sai ta kasa ɗan gaisawa sai kai. kamal duk yana jin wani iri shi yana zaune a kan mashin ita tana tsaye hakan sai ya sa ya sauko daga kan mashin ɗin shi ma ya tsaya duk da ya ga kujeru irin na roba ne a cikin gidan amma hindu ba ta mishi ta yin zama ba yana ganin kamar bai yi mata ba daga yanayin fuskarta ko kuma don zuwan farko ne shi yasa shi yake ta kokarin janta da hira amma sai amsa mishi take da mm ko ai da jin shi yake a takure hindu kuwa da ya sauka daga mashin ɗin ta ga hannuwan shi kamar bulala dogo ne babu laifi ma ba zai kai hamza tsayi ba sai dai san ba ta son ganin namijin siriri haka ita da take son dirarren namiji da zai ɗauke ta bai yi sauke numfashi ba faffaɗan ƙirji da za ta iya kwantawa luf kamar jaririya a ƙirjin mahaifiyarta ina za ta kai irin kamal bai cire rigar shi ba mata san babu komai a kirjin shi banda kasusuwan da idan ta yi bacci a kan nasu to za ta tashi da tambarin da kasusuwan shi za su bar mata a kunci kamar raba gobara ga yamma na ƙara yi sai ya sa mata sallama da faɗin za mu waya shi ma kai ta jinjina mishi tana kallo ya ja jack ɗin mashin ɗin da ba za ta tsaya ya tayar ba ta juya tana komawa cikin gida ba don huzaifa ya ce mata yana da shago kusa da nashi ba idan da a hanya ta ganshi za ta ce malamin islamiyya ne ko irin matasan nan masu jan baƙiya a wajen tafsiri yanzu ma tana ji a jikinta robobi yake siyarwa a shagon To shekara ɗaya bayan kammala diploma ɗinta sai ta sake samun gurbin karatu a HND a nan Polytechnic ɗin ta Kaduna. Duk da baba ya so ta gwada direct entry a nan kasu, amma san makarantar ta gama fita daga ranta. haka kawai take son ci gaba da yin foli din saboda tana saka ta jin wani irin kusanci na daban da hamza ita kanta zuwa yanzu ta san inda a ƙasar waje ne idan hamza zai kai ƙararta tsabza a kama ta da laifin bibiya wato stalking a turance a shekara ɗaya da wani abu duk wani hoto da hamza zai saka a kan idanuwanta tana laikin ta kuma yi mishi kwamenta shafinsa na instagram don ta tabbatar hamza ko ɗan wasan fim ne ko ƙwallon kafa yadda take bibiyar shi ya ci a ce ya kula da ita ko da ku sau ɗaya ne tanka ta ma koyin da take hanzan bai taɓa kallo ba har haushin kanta take ji wasu lokutan idan ta gama mishi dogon sharhi musamman akan gine-ginen da yakan ɗora ranar da ta ga da Najeriya ai ji ta kamar an mata albishir da kujerar hajji kamar Hamza zai kula ta saboda suna jiha ɗaya kuma ta ga ɗan kaduna ne daga yanayin wajajen cin abincin da suke hotuna a ciki shida abokanansa amma ko like bai taɓa dannawa kan comment ɗinta ba ta kuma kasa da yi saboda yadda yake bala'in burge ta zuwa yanzu samari take yi kala-kala ta kasa tsaye da hankalinta akan guda ɗaya dukkansu sai ta sami abin da za ta kushe a jikinsu duk nasihar da ta take zaune da ita tana mata ta kunnen dama take shiga ta fita ta hagu dama ita kaɗai ta rage a gidan da take mata magana akan maganar tsaye da saurayi baba kam da anta ta gwada mishi zancen cewa ya ki kyale yarinyar nan dan Allah wai duka hindin nawa take ne kika ba kika damu kanki a kanta ba karatu take yi bane wai ko kin manta shi auren nan lokaci yake da shi to daga ranar kuwa anti ba ta ƙara daga mishi zancen ba amma yana damunta matuka tana kuma addu'a a kai ita kanta hindun abin na damunta yadda har yanzu ta kasa tsaye da hankalinta a kan saurayi ɗaya ta kasa samun wanda zai kwanta mata ba sosai take hawa manhajar whatsapp ba balle kuma facebook da take ɗauka sai gidadawa suke yin shi yanzu dimples ta koya mata zaman twitter ba kaɗan ba da yake ita dimples can tafi ganewa ko ka ce ka mata magana a whatsapp bata amsa ba za ta ce maka baka duba ni a twitter ba ne ba ita ma hindun tun da ta gane kan twitter ta san cewa nan ɗin wata duniya ce ta daban ta haɗa duk wasu manyan gayu da kake tunani ba kuma ƙarya kamar yadda aka yi a instagram akwai manyan yaran da suke burge ta sosai a twitter yaran attajirai ne daga yanayin shigar su. da motocin da zaka gansu a ciki duk da kyawun su bai kai mata inda take so ba takan shiga wasu lokutan a dama da ita kusan ta fi Dimples shige-shige a Twitter. Ita Dimples idan ma bata san ka da gaske ba, ba za ta taba sakar maka fuska har ku wata hira ba, ko ka bi ta ma ba za ta amsa gayyatar ka ba. Kalar hotunan da Hindu take sakawa a Twitter ya sa take da tarin mabiya duk da shiga ce ta mutunci a jikinta, duk da a baya sosai yake mata kallon babbar yarinya. Watannan ɗaya kama aure yake yi kace-kace a Twitter. Sai kaga mata sun ce, daga maza sun tura musu dm wato sako ta yadda su kaɗai za su iya gani su kuma suka amsa shi kenan soyayya ta kullu su. kuma sai ta ga mazan sun haɗu ga kuɗi suna da shi in ta duba shafin su. sai ta samu basu da wasu mabiyan kirki kuma ba sa saka hoto ko ɗaya to abin na matukar birgin hindu ita duk wanda suke mata diyam tarkace ne To haka kawai sai ta fara jiya jikinta kamar ita ma mijinta zai fito daga Twitter ne. Tunda ta ɗan rage burin nata, tana jin kamar ko gajere ne inda yana da kuɗi sosai, wataƙila ta haƙura ta ga abin da Allah zai yi. Lokaci ɗaya sai ta fara ganin Musbe da suke following ɗin juna, yana kwaso mata shafin wani Jalil idan ya yi retweet ɗin fostin ɗin Jalil ɗin da yake siyar da kayan sawa na maza wato kaftan. Daga yanayin kayan, za ka fahimci irin kuɗin da yake da su duba shi ta ta ga mabiyan shi kaɗan ko da ta duba hotunan shi duk tallar kaya ne da suke jin sirfanin hannu da alamu suka nuna zai yi tsada matuka sai ta tsinci kanta da following din shi tun kafin ta sauka daga kan twitter ɗin ustas ka san dai ya kamata ka yi aure ko abokinsa adam ya ce mishi wai me yasa kuke ce mishi ustas ne ba fa ustazu ba ne rashin kaya ne kawai ke ɗawainiya da shi aliyu ya yi magana yana takaicin ustaz ɗin da ake kiran jalil da shi saboda ko kusa bai haɗa hanya da ustazai ba jalil wanda aka fi sani da ustaz bai ce komai ba maganar mutane ba ta damunsa ba yau ba ne rana ta farko da mutane da abokansa suke mishi magana aure to amma ta ina zai iya aure tunda ba shi da sana'ar kirki a shekaru arba'in da biyu sana'ar hakin hannu yake yi yana saka dizaina riguna shi ma shagon ba nashi ba ne na wani wan mahaifinsa ne wanda ya gaji da sa yana zaman banza haka kurin ku ta ce mishi ustazu kamar abin arziki daga namiji yana saka manyan kaya shikenan ya zama na kirki aliyu ya ci gaba da sababi da adam da aliyu yan biyu ne yan shekaru ashirin da bakwai sabbin zuwa ne a shagon kuma jininsu ya haɗu da na jalil sai dai idan ka fita ka ce mishi jalil ba wanda zai sani an fi saninsa da ustaz wanda ba a san inda ya ɗauko lakabin ba shi jalil yana son gayu amma ba shi da hanyar da zai yi haka ya haƙura abin shi tun da yake jikinsa bai taɓa marhaba da english ways ba sai dai na haihuwa tun tashin shi ya saba saka kwab kwab ɗan yadi ko mai kwabo-kwabo duka kayansa sun mishi girma ga shi bala'in sirere bai da faɗin ƙirji yana yanayi da ɗan shekara talatin da biyu hakan ya yake yarintarsa babu kama hannun yaro don jalil irin mutanen nan ne da sun girma ba su san sun girma ba gashe don yana tafiya saboda girman kayan shi da rashin kiba sai ya maka kama da tuta ci ma zaune ne na bugun jarida 'yan kudadensa da yake samu baya kamai da su sai sayan data domin ya ga kyawawan mata sannan kuma idan an dace ya samu wadda za ta aure shi a yadda yake yana da yan e, wanda ya fce zaria inda ya karanta english literature wannan ɗan turanci ne yake ma 'yan mata bagu da shi a manhajar twitter ya ji labarin cewa akwai wasu manyan yaran attajirai tun lokacin ma ta web yake shiga ba shi da wayar da take sauke application sai dai yana cikin mutanen da ake malakabi da loki a twitter baya shiga duk wani rikici ko drama da za a yi kawai dai idan a biya mishi sai ya lakin ko retweet mabiyan shi ma ba su da yawa amma akwai wanda ake ganin girman a twitter da suke bin shi sosai jalil ya iya kama girman shi a twitter ba kamar a fili ba kasancewar sau stars jalil a twitter ya sa shi ƙara wayewa ta fannin da baka tunani duk da rashin gayin nan kafin twitter ya ji yadda ake faɗin fararen kaya girma ne daga lokacin ko idan yadi zai siya sai ya sayi fari baya saka wani kaya face fari idan aka ce farin kaya ba wai ana nufin farin da mutane suka sani ba duk sun koɗe sun yi dariya ta wajen wuyan gashi yana da wani farin hafkwaba wanda ya koma kalan madara ya saba idan manyan mutane sun ka ɗinki sai ya ɗauki hoton kayan ya wallafa sannan ya ce shagonsa ne yanzu yaran ciki suka yi mishi aikin za ta ce kusan sati biyu da ta yi following ɗin jalila ma bai yi follow back ba haka ya saka ta tunani barkatai sai ce ta ganin kamar ita ce take bin arziki shi kuma yana kinta hindu ba ta taɓa yi mishi magana ba tunda dai duk matan da take ji sun sami mijin aure a twitter duk mazan ne suka fara musu magana amma tana kallon duk wani rubutu da zai yi ya kuma iya turanci ba kaɗan ba yanayin sai yana birge ta ba ruwan shi sai dai ya watsa hotunan da yaran shagonsa suka yi kamar yadda yake cewa ya tafi To sauraro nan za mu tsaya a cikin wannan littafi mai suna namijin Nobel wallafa ta Lubna Sufyan. Kuma muke kawo muku shi a cikin wannan tasha tamu ta Lajabi TV a cikin shirin ku mai farin jini na ku karkada kunnuwanku. To sai ku biyo ma shiri na gaba don jin mu tafe da ci gaban inda muka tsaya a cikin wannan littafi namijin Nobel. Kamar yadda kuka sani kuma wallafar Lubna Sufyan ne inda ni Bashir Umar nake karanta muku. ku dai dage da yi mana subscribing tare da danna mana ƙararrawa wannan shi zai karfafa mana gwiwa mu ci gaba da kawo muku sabbin shirye-shiryenmu na gaba da fatan za ku kasance